yi laifi ba anya mai girma gwamna Allah ya taro ka mai girma gwamna wallahi ka gyara mai girma gwamna Allah ya kare ka Allah ya sa kada ka cutar da kanka cikin kwana bakwai ka sauka don sauran ka kwana bakwai kwana takwas ne da ma ka yi kwana daya don sauran ka yanzu karfe hudu ko ba misalin karfe hudu ne ba saura nawa uku da wani abu ko ba shi ne shekarar ta kare ba to bayan an kwana guda ba shi sauran kwana bakwai ba dan Allah mai girma gwamnan Bauchi ka zauna ka sa zuciyar zuciyarka inuwa mu mun yi gwamna nan da an ka fusata shi wasu malamai sun ka zuga shi ya je ya kama malamin mu malam bello ya bai daure wallahi shi da kan shi ya rinka neman kakani kayi haka ne ko ba haka ba tsakani da Allah cikin ikon Allah Allah ya kawo wani gwamna magatakarda ko wani irin wa'azi malam bello ya ba bai mai ba ɗauri nawa yawa malam bello wace kotu ya kada shi tare da hakan ma sai ya taso ya zo gidan malam bello yanzu har ma malam bello ya kyale shi ko yaya amma wanda ya ɗaura malam bello wani daɗi yake ji yanzu Allah kuma duk malamin da an Najeriya ina ƙalubale waɗanda an kai zamani na duk wanda an ka ɗaure ya matsayin ba bello ya ba don malami ko da ko kwana uku ya yi wallahi ya mutu ban da bello ya bu kuma bai taba ko hijira bai yi shi kasan hijira shi bai koyi kasan ko hijira gaskiya ce ko bai muna wajen daura da ni da malam bello ganta limanin ahalar sunna na nan garin gabe da wani malam husaini sabon birnin gobir ina shugabantar daura wadda an kai su a yasu yusuf zaharani sun kai ina shugabantar ɗalibai baƙi da suka je sakkwato na abubakar gumi memorial college mun ka tashi ni jagorance su na ce mu je ku je mu je mu ga malam bello ya bi gidan yari na rantse da allah da mun ka je gidan yari mai yiwa shi malam bello ya manta amma ka tambayi malam bello gante ko kuma wani ake cewa malam husaini sabon birni da mun ka shiga ko da mun ka shiga gidan yaron sakwatoran na an yi ruwa da dare gidan ya yi kaca-kaca mun shiga da wata mata ta shiga da kaza da biredi za ta kai ma mijinta sunan mijinta malam bello ba shi ake bin shi akan ba shi yanka daure shi mu kuma za muna wurin malam bello yabo ita mijinta sunan shi wa malam bello za ta je ta gane shi mu ko za mu je wajen malam bello yabo sai an ka shiga da mu an ka ce ga wasu malamai nan sun zo mai shugaban gidan yarin ya tarbe mu mun ka shiga ku ne malam eh to ya kaza kaza alhamdulillah to ai ku jira sai a to ita ma ta riga mu shiga ashe an ba da dama a kira mata mijin suna ne malam bello sai ku an ka kira shi an ka ce a kira malam bello ko da an ka zo malam bello gashi kaurin shi kamar na malam bello ya kuma yana da gemu amma ni da san ina ganin malam bello ya yabo ba haka yake ba sai na ga ya shiga wani yanayi wandon shi ma nan ya ciccire wallahi ban san lokacin da hawaye sun ka bani dal ina tsammanin malam bello ya bani ita ko tana ganin mijinta baya nairan nan saboda hanyar ruwa ina ganin zaune suke ƙasa duk burashe ta kwaso laka nefa ce hala kunna muna wuta a kunna muna wuta na'am subhanallah na'am ana fahimta ko duk burashi ta kwashi laka sosai tana ganin mijinta cikin wannan bakar kama wallahi sai ta aza hannu ga kai babban abin nake ni ba ta je wajen mijin ba to an gayyato shi ko da ya zo ta gawa da yake kira kira tuwayin da hanka bashi ba na kwarai ba ne ga dubura shi da laka zaman da ya yi ya kaca kaca sai ta aza hannu ga kai ta ce wayo ni allah wayo ni kai na yau na mutu na lalace ta hwaɗe rakyar sai aka ce kai kai kai ya ga ya ga shi kuma mijin nata goga naka da ya gane ta sai ce haba wacce menene na kuka iyaka ke zo ke same ni ba sata ne ba ba kisan kai ne ba ke same ni lahiya lau menene menene to menene na kuka ga nike gani e ta ko wayo ne Allah wayo yau na yau kaza ka menene menene tana ta kuka wallahi ne ma sai hawaye sun kama na tsammani na malam bello ya bani ashe ba malam bello ya ba muna nan ina ɗan dubaru ina ɓoyewa muna zaune ashe malam bello ya bana can lahiya lauyaki wallahi cikin kwancin hankali sai mun ka ji malam bello ya bai ce assalamu alaikum wallahi haka ya faɗi mun ka ce wa alaikum assalam ko da mun ka duba sai ga malam bello ya bar nan shigar da da farashar da da farin agogo mai fata fara da horar hula ya wanke ya yi fari tsali ya yi kyau Bayan da yake bayan yanzu wallahi ya yi muni yanzu kuma maganganun da ya kama yi lokacin ka tambayi malam bellon ganta don shi kila malam bellon ya manta yanzu menene na ce malam ya haƙuri ya ce haƙuri me ka gani gare ni na cewa haƙuri ya ce al'imamu ahmad ibn hanbali baka gani ba mukaddama fatawul bari da aka kama shi an yi mai kaza an tashi kashe shi ba kashe shi ba an ka zo za a kashe shi din kuma an ka yi mai bulala tamanin da za a sake shi din kuma ɗaure yake da hankwab tun da an kasa shi sai ya juya ya ce ran kai da daɗe to ran da nake jin gidan na cikin ku wannan shege ya sake buguna suka ce a ah, wallahi shugaban gidan yaron <laughs> ka ji mala ba batun cewa a bashi passport din shi ya hita ko bai da lahiya ko an ce wani abu na ba wannan ba batun cewa a je a yi mai zanga-zanga don a sako shi ba wannan ga bello yabo baka taba ji ba nan ya ce na ji nan ya faɗa mana ya ce wasu na cewa an kama su a kada ɗan makulli cikin kwara na rantse da Allah ni in an ka wada a tai a sa ni tsakanin dutse da dutse a daddake wallahi tallahi ban raba ɗakin ga gidan ga da ɗakin matata ba na rantse da Allah ka tambayi malam bello gante yanzu ya je ya dubi malam bello ya ba sai ya yi wanka sai ya yi wanka ya ci gaye da malam bello ya bu gaye ne ba ba ba ka ganin kasanta gare ka je gidan shi ko har falon shi na shiga falon shi ma Allah sai ka rena kanka ya gashi lahiya lawa yake to ka je ka duba ka ce dan Allah ya da mun ka same shi gidan yarin ne da yanzu ya ya kyau za su gaya ma cewa wannan lokacin ya hikyau don haka wasu ne ka shiga gidan yari su firgice su tadda hankalinsu su matsu sai an kai su asibiti sai sun yi kaza kaza kaza kaza kuma su ce sun dogara ga Allah kuma su to su ce jarumai ne mutumin da za a zo kama kama ka gudu ka shige cikin daki duk mafi yawan da aka kama duk cikin daki ake kamo su amma malam ya bella ya ba sai an yi wani abu ba shi ko wasu bai ce ba su tsare shi ko yara ce haka a bashi kowa ya bashi ka zo ka kama shi ka rayuwa malam bello ya ba take to wannan shi ake kamawa ya ce ya nutsu amma duk wani kasko wannan na kano da wannan na zaria duk ba wanda ba mu ji boda shi ba kuma har yanzu boda suka kuma har yanzu mutanen su kokarin suka yi don allah a sake su shi malam bello ya ba ko agajin bai samu ba ko ga yan uwa ne wannan lokacin sai yan kwarori akwai waɗanda sun yi ƙoƙari don da bakin shi malam bello ya bo da bakin shi ya yi min bayani irin shiga da hita wadda malam abbas ce ga yayi na rantse da allah sai ka mamaki ni ba ga wani nijiya ban riwaya bai ni wa bai na malam bello ya ba amma sai ku zo ku cika facebook da abin eh an harbe ni wuri kaza to ai kai kuka kai kuka kuma ka ce a kai ka asibiti kuma lahiya laukake dan yanzu da aka sake kan baka je asibitin ba ku ce ka yi shirman banza kawai mutane sun raina wayon mutane wanda aka kama cikin daki ka je a kama ka ce baka raba ɗakin gidan yari da mi sannan duk najeriya ba wanda aka kiwata irin ka miliyan nawa ake kashe ma ga wata kai dai har yanzu da abinci ya yi tsada mai ɗa ashirin in ya sai dawa da shinkafa ta miliyan ɗaya wallahi sai ta yi mai wata cikin gidan shi ko yaya eh, shi ne kawai malam mutane sun zama tsorata kawai sai labarai na banza dofi tunan da sai an yi ma zanga-zanga an soka wai zanga-zanga kan bello yabo waye yi babu ba a taba ba to kaji wanda zai cewa shi jarumi ne sai mu yadda wannan na kano da aka matsaye sai da ya ce bai yi ba sannan kuma ya dawo kuma ya ce ya yi a kashe shi bayan ya ce kuma duk abin da alƙalin zai yi kuma sai gashi ya apil malam bello bai yi apil ba shi shi ke kiran lauyoyi can gidan yari shiga na da su lauyoyin mana shi ya faɗa da su wallahi malam bello ya ba sai da baya ne su albanin zaria allah ya ramshe shi malam awwal adam albanin zaria su ne sun ka shigar da kara da baya amma shi bai yi ba ba ruwan shi kuma malam abbas jega hafizahullahu shi ya kowa wahala wannan malam bello ya bu ya gaya min game da wannan kuma in ka ji waɗanda sun kai ta sare a noke har cikin mutanen nan akan kada malam bello ya bai hito wallahi sai ka yi mamaki ba abin da ba gani ba don haka in mutum na dogara ga Allah ya dogara ga Allah ba wanda zai bi ka ba kuma ɗan Najeriya in za ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah ba wanda zai hitar da kai daga cikin bala'in da kake ciki sai Allah wallahi mutum uku ɗin nan da suka fada cikin kogo ya rufe musu dutse da kansu suka ce hu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum fa ce ku roki Allah da kyawawan ayyukanku ko ba haka abin ya faru ba qala adu ɗayansu ya yace allahumma innahu kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la kabla huma ahalan wala malam.' fala abi talabu shajar yawman falam uri alayhima hatta nama yace lokacin da na dawo fa wajadtuhuma na'imaini fa huma, lahumu gabukahuma huma wajadtuhuma wa wasibiyatu yatada falabistu والقدر على يدي والسبية يتداغون عند قدمي حتى انبثق الفجر سيدا الفجر يكيتو دمي baka tashe su bai ce fa kanhitu an huma, na ƙyamaci in falkar da iyayen nawa ne wa an aga ƙabla huma wa ahlan wala mala ko in ba da wannan lita ta marece da na tatso musu nono ga iyalina ko kuma ga dukiya ta bayina don haka falabistin na kwashe tsawon lokaci walƙadahu wannan ƙwarya tana nan akan hannuna ga 'yan yara na suna kuka wajen ƙawahuna suna ce min daga dugai na ƙi ba su ya ce allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtira'a hika ya Allah in na aikata haka ne don neman yardarka don neman ganin fuskar kara na alkiyama fafarij anna ma ko anna ma nahnu fi wannan abin da muke ciki Allah ka yi mu bai ce don annabi wane ba bai ce don kaza kaza kaza kaza ba in dai na yi kaza ne don ka Allah ka hishe mu ka ji ahlus suna. to wai abin da ake ta kiran mutane ne sai su yi ta kwane-kwane eh yanzu in ka ce annabi bai kaza me jama'a wai mutum na karatu wai sai ya tambayi wai jahilan da a gehen shi to yanzu ku ina tambaya ku don Allah yanzu ka kai da an malami ka kada littafi wa kake tambaya kuma wa kake tambaya su son kake son ka karanta musu abin nan to kuma su ne yanzu ku kaza la haula wala quwwata su ce mami fan faradat sakhra